قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين sai mutanensa suka ce, Muna bautar gumaka ne waɗanda muke tabbata akan bauta masu muna masu lazimtar hakan.